sauraro barkanmu da haka shirin yau da gobe ne shirin matasa wanda yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live wanda za a iya bin mu yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatar gabatarwa Maryam Bashir Bagaji ta Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara To masu sauraro a yau Alhamis 15 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar, harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda yau za mu ci gaba da magana akan karuwar shaye-shayen kayan maye a Najeriya musamman ma a Arewa. Shin mai jama'a suka sani ne game da yadda shaye-shayen kayan maye ke taɓa lafiya musamman mata kwakwalwa? Gaskiya shaye-shaye ba karamin kassara lafiya yake ba musamman mu mata. Wallahi yanzu 'yan mata sun fi shaye-shayen hakan ya haɗa da sakacin iyaye wajen barin ɗiyansu da yin ƙawaye barkatai. Sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe hakika mu na cikin haɗari sosai domin hakan na janyo su zama mahaukata ko ɗauke-ɗauke da kuma cin zarafin jama'a. su Allah ya raba mu da kaye marisa <laughs> to Allah ya samu dace za mu tattauna kai tsaye ta waya tare da likitan kwakwalwa Dr. Mustapha Gudaji na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano haka kuma kai tsaye ne wannan tattaunawa da shi. Bugu da ƙari har da ku masu sauraron mu za mu ba ku damar bugo waya ku yi tambaya ga likita game da yadda shaye-shaye ke shafar kwakwalwar mu. Haka kuma amsoshinku na tambayar mu ta Facebook da Twitter na nan tafi. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter tambayar da muka wurgo muku ita ce shin a ganin ku me ke kara jawo yawaitar shaye-shayen kayan maye a arewacin Najeriya kuma yaya ya kamata a ce wannan abu ya tafi ko kuma an magance shi ta yake shafar lafiyar mu. Sakon farko daga Asiya Isiyaku ta ce gaskiya shaye-shaye ba karamin kassara lafiya yake ba musamman mu mata. Wallahi yanzu 'yan mata sun fi shaye-shayen hakan ya hada da sakacin iyaye wajen barin diyansu da yin kawaye barkatai. Ya kamata iyaye su sa ido sosai shi yasa ciwon anta da kansa ya yi yawa yanzu Allah ya kama mana ƙarshen sa. Sai Siraji Muhammad Liba ya ce hmm, duk da yake ni ba likita ba ne amma kaɗan daga cikin abubuwan da nake nazari akan mutane masu shaye-shaye babu abin da suke saurin rashin sakamar lafiyar jikinsu. Akwai wani yaro matashi da na gani sati biyu da suka wuce saboda tsabagen shan shalishu da tramol capsules har ta kai shi ga ƙaiƙayi yake ji a dukkanin jikinsa sai ka ce samun ya ke damunsa kuma ba komai ba ne sanadiyar hakan ta tare da shi illa shan kwayoyi to akwai ire-irensa da yawa sai kabiru aliyu madrid ya ce shaye-shaye bai da amfani saboda inda zaka ga wanda ya fara shaye-shayen tun yana dan shekara ashirin ya kai shekara arba'in zaka ce dan shekara ɗari ne wannan ma kaɗan ne daga illar shaye-shaye sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe hakika matasanmu na cikin haɗari sosai domin hakan na janyo su zama mahaukata ko ɗauke-ɗauke da kuma cin zarafin jama'a wannan sai dai addu'a sai nuruddin yakubu musa ya ce shaye-shaye ya zama ruwan dare ba ga matasa ba ba ga dattawa ba maza da mata abin sai adda Allah ya kawo mana ƙarshen lamarin kawai amin sai da suleiman na faɗa ya ce tabbas yau da gobe karuwar kayan shaye-shaye a ƙasashen mu na afirka musamman ma ƙasa ta najeriya yasa aka samu karuwar masu shaye-shaye tsakanin matasa maza da mata kuma hakan babban illa ce ga lafiya idan aka yi la'akari da irin cututtukan da ke tattare da yin shaye-shaye da fatan masu irin wannan halin za su yi wa kansu faɗa domin babu wata riba a tattare da yin shaye shaye sai kabiru murtala ga naka Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce wallahi a garinmu na ga mutum uku da suka haukace saboda shan kwaya. Sai Kamal dan makama Kamal ya ce shaye-shaye abu ne mai matukar hatsari musamman ga rayuwar matasa maza da mata. Hakan shi ke harfar da fitinu a cikin al'umma kamar sata, fashi, kisa, fyaɗe, hauka da sauran munanan ayyuka. Sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe, hakika shaye-shayen miyagun kwayoyi yana da matukar illa ga lafiya kuma matasa sun fi yawa a cikin wannan harka ta shaye-shaye musamman ma a arewacin Najeriya. Haba matasa ku dinga tunawa fa mu iyaye ne wata rana kuma shugabannin gobe ya kamata matasa su natsu su daina haukata kansu ta hanyar shan miyagun kwayoyi Allah ya kyauta amin. Sai ba gudu Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah ai wannan magana a bayyane take duk mai shan kayan maye ba shi da ƙoshin lafiya saboda su kayan shaye-shaye da jini suke amfani kuma suna gurɓata jinin jikin mutum. Sai Dauda Sale don Doriya, Allah sa na faɗi sunanka daidai. Ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan matsala ta shaye-shaye ba karamar illa ba ne ga lafiyar waɗanda ke da wannan halayyar ta shaye-shaye. Fatan mu shine iyaye da malamai za su yi ƙoƙari wajen ganin wannan halayyar ta kau. Da ƙarshe muna addu'a Allah shiryar da masu irin wannan halayya. Amin. sai abubakar lawal abubakar daura ya ce hakika shaye-shayen kayan maye da wasu matasan mu ke yi ya kamata su sani yana taɓa lafiya inda wasu suke haukacewa amma wannan bai sa matasa su yi wa kansu faɗa su daina. Sai Isa zaharuddin ya ce a gaskiya shaye-shayen kayan maye kan shafi lafiyar bil'adama kamar ta sauya mai tunani wanda hakan ke janyo ƙaruwar aikata miyagun laifuka kamar su fashi da makami kashe-kashe fyaɗe da sauransu baya ga haukata wasu da hakan ke yi Allah ya kawo mana sauki amin. Sai Isa na mai lange Lange Yalwa ya ce yau da gobe kayan maye na sanadiyar lalacewa kodar mu saboda ba kowane abu ba ne koda za ta iya tacewa kai tsaye. Haka kuma kayan maye na taba kwakwalwa har abin ya kai ga ciwon hauka. Idan kuma muka leka shafin mu na Twitter, Arsala Muhammad Wan ya ce yau da gobe shayan maye tana kawo taɓin hankali. Ya ce yau da gobe shayan maye tana kawo taɓin hankali wanda idan ta yi yawa tana shafar kwakwalwa daga nan mutum ya zama mahaukaci. Allah ya kare. Sai at Muhammad Kaura Owan ya ce Babbar illar da shaye-shaye ke haifar ma mai yin shi ita ce hauka cewa ko rasa huhunsa ko kuma rasa wani daga cikin kayan cikinsa. Sai da karshe at Ibn Abdallah ya ce shaye-shaye ba karamar illa ba ce da take ruguza ci gaban ƙasa. 'Yan uwa matasa a guji shan kayan maye. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to haka yake to da fatan za a ci gaba din kamar yadda muke faɗa eh, kullum kamar Allah dai ƙara saukewa eh, kiyaye sannan kin ga wannan shaye-shayen duka magana da ake kamar makon da ya gabata an ba a manta ban dan yi mun sauraro tuni an yi mm. tattaunawa ta musamman ko mm. wanda wakilin mu Hassan Maina ne ko ya tattauna mm. akan ko na ji wannan ah, Nasir Yakubu Birnin Yaro eh. a gafarce ni ya tattauna da matasa akan illar da take jawo irin wannan shaye-shayen da yanda abin ya zama wani ruwan dare kamar wani yayi wallahi ai ka sani Usman a da aka ce shaye-shaye ana nufin 'ya'ya maza ko matasa mm-hmm. ah, maza eh, amma ah, yanzu abin kam kamar yadda wani mai sako ne ce da mata da yara da tsaffi da matasan mata ba hannu aure ai na mata mm. ma shine ina ji ma yana da tashin hankali don mata mm, kin san mu ne wata rana ku ne uwaye eh. su ne ke bare eh, su hmm, ne ba eh to kaje kuma ai binciken ma ina ga da aka yi da ya nuna cewa mata suna sha sosai wannan shaye-shayen da ake magana ina ga yana ɗirgice abin da ya ja hankalin duniya gaba ɗaya saboda an ce ko mata hankali eh, eh. abu ya eh, duniya mm, mata da suke haihuwa suke shayarwa a ce kuma suna shaye-shaye abin ya kai iyaka kenan to kin san dole ko wani abu yana da matsalar sa wanda makon da ya gabata mun so mu tattauna da likita wanda mm. yanzu haka muna tare da shi to amma eh. saboda lokaci ya sa muka ce to bari mu bari dan a samu lokaci sosai tsakanin shi likita da masu sauraro su faɗi aji to yanzu kuma muna tare da Dr. Mustapha Gudaji na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar ta Kano a Najeriya don tattauna wannan lamari na shaye-shaye. Sannan kar ku manta za mu ba ku dama ku masu sauraro ku tofa albarkacin bakinku ko tambayar likita ta layin wayar mu kamar haka. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar. Haka yake. Mm, to mm. salamu alaikum dakta. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. sannan alhaji zuman sannan ku da na ji maryam ne ta ce gudaji na ce a'a gudaji dai gudaji oh, to ka gani a yakuri na faɗi amma na afuwa Eh, eh shi ne ai to kin ji sunan ne ma shi <laughs> to barka da warhaka ka ji dai wancan makon da bamu samu tattaunawa game da maganar ba da kai ah, to ya kamata yanzu mu eh. sakan maka dama da farko wannan shaye-shayen ta yake taba kwakwalwar mutane musamman bangaren lafiya kenan eh, to alhamdulillah alhaji suman kamar yadda dai na je a ah, hirar da aka yi satin da ya wuce mm. da kuma sakon da aka aiko mm. to gaskiya ne ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo eh, taɓo kwakwalwa shine shaye-shaye kuma shaye na ana nufin shaye-shayen miyagun kwayoyi ko kayan maye eh, yadda yake taɓa kwakwalwa kuma yakan zama eh, abu ne haka za a ce da farko mutum ya ɗan sha ko matashi ko mace ko namiji ko ma babba ya sha a ce kamar sha'awa mm. kaga wani yana shan sigari kai ma ya sha'awar sha mm. ka dan sha mm. to daga nan kuma sai ya zamana ana yi kuma ko da yaushe daga sha'awa ya zamana ko da yaushe saboda dan abubuwan da mutum zai ji kamar nishadi ko annashuwa kaga abu ya zama ya taba kwakwalwa kenan to daga nan kuma sai ya zamana ba za ka iya mutum ba zai iya yin abin da zai yi na yau da gobe ba sai da kayan shaye-shaye ɗin. Hmm. Ka kamar a ce yadda muke faɗa a likitance za a ce daga yi ya zama abu har ya zama dependent. Wato ya zama a kan shaidu gara kenan. Ya zama na mutum ba zai iya harkokin yau da gobe ba sai ya yi wannan shaye-shayen. Hmm. sannan kuma za ka ga eh, eh, wani lokacin yadda abubuwan suke samun mu kamar mu a nan akwai wasu al'ummomin wanda an yarda da shaye-shayen wasu kayayyakin mm, wasu ba a yarda da su ba eh, kamar haka ɗan misalin giya mm. akwai wasu al'ummomin da za ga ko zancen aure mutum za shi sai ta kai giya ɗin nan mm. ta zama kaman eh, gargajiyarsu iya ta zama gargajiya to kaga zai wahala kafin ka iya raba su da wannan mm. sannan mu kuma kamar al'ummar mu na hausa an ka dauki eh, kamar yanzu wasu al'umman ka dauki sigarin da na fara magana mm. ba dauke ta shaye-shaye ba eh, mm. eh, kawai ita hayaki sigari <laughs> yawa to amma akwai da a bangaren likitanci akwai abin da muke cewa gate theory kamar kofa ce ka bude kofar gida to kaga daga nan zaka shiga cikin gida to su kamar yanzu a ce su lokacin har goro an buɗe gate ne kafin a shiga ciki mm. wato abin zai iya eh, bunƙasa kenan mm. zai iya bunƙasa sosai mm. sannan akwai abin da jiki yakan iya sabawa da shi bangaren shaye-shaye tun mutum yana ɗan sha kaɗan kaɗan yana ɗan samun annishuwa da yadda yake ji din yana dan jin daɗi sai ya zama na iya wannan yadda yake sha ɗin. bai ishe shi ba hmm. sai ya kara yana so ji abin da yake ji da yana son ya ji garau to a hankula a hankula ana karawa ana karawa har sai zo lokacin da ƙarin ya yawa har ya taɓa su huhu su hmm. hanta su koda komai da komai da hmm. kuma dama tun da ƙarin daga kwakwalwa ne ita kwakwalwa akwai inda muke cewa ruwa center kamar da abin da mutum ya wanda zai ga zai samu lada to daga nan ake sarrafa shi to shi kuma wannan abu akwai ɗan kwayar sinadari wanda shi kuma da an ba mutum in dai abin ya ga abin ya shiga jikin mutum to da wahala ya manta zai ta sanje zai ta ga ah, sauran jiki mm. ta ga kwakwalwa je ki nemi abun nan je ki sha je ki sha to har mutum ba zai zauna lafiya ba sai ya samu abun nan eh, shine sai ko zai yi sata ko za a yi fada ko kuma mm. su kansu masu sayar masu sayarwa din sun san cewa akwai irin wannan da za a zo mutum ba zai iya yi ba sai da abu sai a ta ba da bashi to in abin ya zo yayi yawa a ce to ko ka kawo ko mu sarrafa da rayuwarka ko a kwace wani abu mota gida mutane da yawa mm. suna asara kala kala mm. to likita wani abun mamaki saboda yawwa ah, mun je da ah, shaye-shaye ke taba kwakwalwa ko za ka mana ƙarin haske da game da dangantakar shaye-shaye da kuma kamuwa da cututtuka irin su cuta da ke karya garkuwar jikin mutum kamar mm. aids da sauran ah, eh, ta ina yake shiga ya kaɗan mana ƙarin haske akwai wata alaƙa tsakanin shaye-shaye da kuma ƙarin yaduwar cututtuka irin eh, su aids eh, gaskiya babba kuwa don kamar eh, bincike da yawa kala-kala especially a kasashen turai da kuma yanzu mm. yadda muke ciki a kasashenmu mm. yadda ake ɗaukar wani lokacin sosai ɗaukar cuta mai kare mai jiki shine abin da ake cewa injection drug users wanda akwai abin da eh, eh, wasu allurai ne an yi su don a aikin asibiti da su mm. to wani lokacin ko eh, saboda annashuwa ɗin da suke kawowa ko kuma wasu mistakenly a asibitin wasu malama asibiti za su dora su a kai mm. to daga nan mutum an yi ne sau ɗaya ko ta asibiti ko ta bangaren eh, masu sayarwa to ya ji mm. daɗinta sai a fara neman allura ana yi kamar anan mu akwai pentazocin protein mm. yawanci wani lokaci ana amfani da shi a mata ko masu ciwon sikila Mm. tana da karfi sosai takan rage ciwo mm. zafin ciwo sosai to amma da an yi kuma tana da wannan side effect din na annashuwa da jin daɗi mm. don haka mutum zau ɗaya kuma kuma nan da nan za ta iya sabawa da ita to daga nan mutum sai ya fara nema har sai a zo wani lokacin a group sai ka ga ana wannan amfani da allurar wannan ya ba wancan haka. Irin ɗan samun nima ɗan tsaulawa kaina wancan baya. na mm. na ce irin dan sammun in sun yi wa mm. kaina kai ma gashi kai wa kanka yawa in yi wa kaina sanyin ko kuma wannan ni ban iya allura ban yi min to ni ma ajiya wannan yanzu na gama da ita bari in yi ma da shi to kaga an mm. ɗebo jinin wannan an zuke allura an dora cikin wancan to wanda cuta mai kare gangar jiki akwai hepatitis ta hanta kenan sannan shi kansa gurin da ake wa allura zai iya riɓewa sannan za a iya tura wasu kwayoyin cuta ko iska ma saboda mutum bai kware ba zai iya tura iska in ta shiga zuciya shi kenan sai ga eh, ta nan ma mutum nan da nan ma mutuwa ma za su iya zanen take hmm. an yi ba ai ba kenan to ɗaya daga cikin hanyoyi da ake samun eh, eh, cuta mai kare garkuwar jiki kenan hmm. middle sharing ta wata hanyar kuma shine yanzu aka haɗu yawanci 'yan shaye-shayen nan za ki ga akwai mata da maza. Mm. An yi shaye-shaye, an bugu, hankali ya guje, mm. an yi uh, mu'amala. Mm. Wasu za ka ga uh, uh, an yi um, zinace-zinace ba tare da kariya ba. To, wani yana da kwayar cuta wani ba shi da shi mm. wanda yake da shi zai ba wanda ba shi da shi kuma da ma haka abin yake ganewa mm. hankali ya guje zai ga an barbaɗawa juna mm. haka To yanzu dai ah, kafin mu samu wani da kira domin mun ba da dama yanzu haka masu sauraro su iya kira kar kuma su manta lambar da muka ce za su iya kira mu eh, a kanta za su yi ta kamar yadda muka saba alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili eh. biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga kaduna salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wane ne a Kaduna? Wa alaikum assalam wane ne a Kaduna? Amma ka kashe rediyon kana ji ne ina amsa kowa a baya can. <laughs> Hello? To alhamdulillah. yau Mai magana Buji Buji ba fullace. Buji ba ya hana ilimi buji kana ji na buji saurara saurara buji ka share rediyo in kana son mu baka kai magana to na kace rediyo yawa buji mun saba haɗewa dama a duniya iska to <laughs> ina ma dafto barka da zuwa wannan lokacin to assalamu alaikum barka da barka da aiki Yawa da fatan za ku tashi lafiya na gode. To Buji a gaskiya ai ko ma bamu tashi ba yanzu kan gaskiya ba za mu baka ka ci gaba saboda ka ki kashe rediyon ka. Wane ne kuma? Kaduna dai. Eh salamu alaikum. Ya wuce da karamar hukumar da jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Yawwa to bismillah kai ma da fatan rediyon ka a kashe take kakkai mana ta buji. Ah, ba mu matsala insha Allah. Tambaya na ga likita. Hmm. Wato kamar yanzu ina tare da wani aboki wanda akan wannan shaye-shaye iko Allah har ya haukace. shin menene mafita mun san shi asibiti da sauran rake su har yanzu zube shin dama idan har mutum ya kamu da irin wannan ciwo a kana game da shaye-shaye babu magani ne kwata-kwata ko da an je asibiti ko ko na gargajiya kawai fata nake na Allah ya saka mu likita da alkhairi to eh, to eh, to to madalla mun gode to likita kaji abin da ya tambaya eh na ji ka eh, gaskiya mm. magani akwai mm. saboda magani za ka kamar yadda ake maganin irin su asma haka su hawan jini mm. su ciwon suga to shi ma shaye-shayen ana maganin shi amma sai mu sai an dage kuma sai a kamar asibitoci kamar irin namu mm. kamar yanzu a nan asibitin aminu kano mm. muna da bangaren da ake kula da 'yan shaye-shaye mm. da akwai wanda za su zo da hauka wani lokacin za a ce oke to wannan taɓin hankalin ya zo ne kafin shaye-shayen ko kuma a lokacin shaye-shayen aka fara eh, eh, aka samu wannan tabin hankali. Eh, yawa to kafin ka ci gaba da yawa bari mu tsaya a daidai nan kafin ka ci gaba da bayani bari mu ji tambayar na Kaduna sai mu haɗa sai mu ɗan bari ka mm. bada an so shi tukunna. To. Yawa salamu alaikum waye a Kaduna. Ah, amin wa alaikum salam Muhammadu Sagir mai fatan buhuna an jihar Kaduna Najeriya. To barka da yi malam Muhammadu. Yawa tambaya na ga likita shine kamar yadda muka sani dai matasa ne sun jamawa cikin wannan harka na shaye-shaye mm. wajen ainihin din sha'awa ko kuma ainihin damuwa na rayuwa mm. to jefe jefi ana samun kamar waɗansu tsofaffi wanda mu dai a tunaninmu duk wani ainihin sha'awa ya rabu daga gare su da kuma ainihin wani damuwa sun sha gwagwarmara ne mm. da ruwa sun ganta to mm. amma kuma sai ka ga wai suna ɗan irin wannan shaye-shayen wani zubin ka ga an jika wani abu mm. kamar a ce ganyen taba ko wani mm. abu ya sa ainihin bugarwa to mm. su kuma wayannan ne yake jawowa haka to ga likita na zai ansa maka mun gode sosai to likita kaji amma kafin mu je ga tambayar cewa tsofaffi sha'awa ta kare kuma suna shaye-shaye <laughs> to bari ka ci gaba da amsa wancan da yake magana maganin gargajiya a ko kuma magani na asibiti yanda in mutum ya fara shaye-shaye ake shawo kan matsala inda ka tsaya eh, gaskiya shi kamar na gargajiya yadda dai muka sani ana yi ne dai a daura mutum ta shan tsabuga sassari hmm. ko kuma ya ci bugu duk hmm. irin wannan to ya ke asibiti amma dai gaskiya a asibiti hmm. su kuma ana farko za a fara duba mutum a ga yadda tabin hankalin nan na jirgi ya yi tsanani ne saboda shaye-shayen ne to na farko shine a fara kula a samu ya dawo hayyacin shi a bige yake ko kuma kamar irin wannan dependence ne ko kuma surutai yake ji ko eh, eh, dai wanda dai su kamata ba mm. to za a iya ba da magani a lokacin har ya dawo hankalin shi eh, to bari mu je ga ɗaya tambaya ana nuna mai illolin illolin abin da yi shi ne shine sai a kula da jiki har sai ya sai jiki saboda jiki akwai yadda jikin dan adam yake iya kula da duk abin da yake mai cutarwa su koda su hanta duk za su iya fitar da abin da yake mai fitarwa. Yawa to ka likita eh period din eh. ake ajiwa har sai komai ya fita. Eh, to ka kuma sai a zo ana ba da interview ana dan yi ma ɗan training hmm. yadda nan gaba mutum ba zai ƙara dawowa ba. Eh, Shi ne rehabilitation. Eh to to bari mu je ga ɗaya tambayar akwai maganar akwai abin da ake ce yawa to ina jinka ka ina jin ka da yanke haka. Mhm. ok to akwai akwai abin da ake ce relapse prevention saboda yawanci uh, uh, matsalar shaye-shaye shine wani koya daina saboda idan ya saba da duk kullum abin da yake kina yana samun daɗi yana samun annashuwa to ya daina ba daɗi ba annashuwa mm. ko an ɗan daɗe sai kuma ga mutum ya dawo eh. to shi ne kama asibiti muke wannan abin da ake cewa relapse prevention therapy eh, za a zo mm. a nuna ma yadda mutum zai kare kanshi daga yadda zai dawo din nan eh, to to ya ji sha'awa ga abubuwan da zai dauke kansa ya dauke kansa maimakon ya sake komawa can yau to kafin mu maryam tana da tambaya amma bari mu ji akwai maganan da ya yi wancan a takaice da ya ce tsofaffi sha'awar su ana ga ta tafi to kuma me yake sa suke shaye shaye haka ne kamar suke eh, tunda wai sun ga gwagwarmaya an daki can an daki nan <laughs> alhaji usman na san dai ko da yake ne baka tsufa ba sosai eh. amma ka san sha'awa inda da rai ai akwai sha'awa <laughs> inda rai da rabo <laughs> yawa eh. eh. sannan kuma lokaci na tsofaffi za ga akwai al'amuran duniya wani lebura ne yana aikin karfi to kuma zai ga idan haka nan ya aikin nan bai samu bukata ba eh kafin ka ce irin wasu kamar yanzu yawanci za ga a nan za a ce eh, mutum eh, yana tafiya ko wani ya fado daga abin hawa kamar yan adadin sahu da muke fama da su a Kano za eh, ga wani ya fado mm. amma aka zo aka duba yawanci ya sha kwayar da za ta kara mai karfi ne don ya ta aiki ya samu kuɗi da yawa. Eh to kafin mu ci gaba bari mu ansa wannan na kan layi ya dan daɗe sai mu ci gaba da nan kafin ya tambaya wane ne a layi? Ibrahim Daki ne daga Aure a jihar Nasarawa. To Ibrahim barka da warhaka me tambayar ka kafin likita ya ci gaba da amsa mana. To ina alheri tambaya ta ita ce kamar yadda wani ya yi tambaya. Mm. Ta yaya ake yi a warkar da waɗannan mutane kuma na ji wasu suna cewa mm. alamun wanda haukanci ta caye-caye ne yana ɗauke ɗauke ledoji wai haka ne ko. To mun gode me kace sunanka? Ibrahim Iromo da kullu a jihar Nasarawa. To Ibrahim sai mu ce maka mun gode sosai. Ah, to likita ka ji maganar da ya yi. Yauwa ka ji wannan amma kafin mu je ga maganar na Ibrahim bari mu dan koma karashin hmm. wannan da yake magana na wanda yake daga maganar tsofaffi. Tsofaffi ba? Hmm. Gaskiya. Saboda wani lokaci mutum yana da shekaru yana da wata bukata. Hmm. wasu abubuwan kamar yadda na zance yawanci mm. na annashuwa da mm. neman karfi ne mm. irin magun irin kayan mayan da yawanci tsofi suke sha to amma wanda dama aka fi sani sosai shine na matasa amma duk da haka na tsofaffin za ka ga wasu matsala ke ta same su ko rashin bacci ko damuwa sun zo sun ga mai magani ko sun zo kemis ko sun zo asibiti an rubuta musu maganin nan shi kuma magani yana da ka'ida sun mm. sha sun ji daɗi to shi kenan wannan matsalar ta tafi amma kuma sun ci gaba da shan magani mm. sun ci gaba da wannan kaga ya zama eh, shaye-shaye shaye-shaye da daga magani ya koma shaye-shaye mutum ya daɗe sai kuma eh, abu ya zama jiki sannan sai a kuma dawowa asibiti wai kuma yawanci ka'ida asibiti ba haka ne aka ɗan rubuta na wannan lokacin kada mutum ya wuce ka'ida especially wannan magungunan da suke da illa inda mm. yawancin su magunguna ne wanda ake amfani da su ko bangaren tiyata mm. ko kamar wannan masu karfin kashe zafi mm, ko bacci wanda kuma dama kowa duk yawancin likitoci da masu aiki asibiti kowa ya san cewa wannan akwai matsala idan ka ci gaba da ba mutum a wani lokaci to bari mu koma ga tambayar ibrahim din kafin Maryam kina tambaya amma ya haƙuri ya amsa mana eh, Ibrahim. Eh, Ibrahim ya yi magana warkar eh, wannan da kai magana ɗazu. Yawwa ya ce ɗauke ɗauke tsince tsincen ledoji da gaske ne wanda yake da haukan kwaya yana da wannan nasabar. <laughs> Eh ka san da yake muni yawanci farko da abin da aka ɗauka al'adan Bahaushe mutum ba zai samu wani taɓin hankali ba sai yana shaye-shaye. Mm. to amma gaskiya eh, bincike ya nuna ba haka bane ba mm. akwai wanda rashin lafiyarsa ta taso ne ba tare da shaye-shayen ba mm. wani ma yana shaye-shayen amma ba za ka taɓa samun shi da irin wannan rashin lafiyan ba mm. to wannan jam'u da ake sai saka wasu da yawa ko suna da matsalar ba za su zuwa su nemi magani ba har sai ya kai su ga wannan tsince-tsincen. Mm. Ba ta mutum ya fara wannan tsince-tsince to dama ai ga hankalin ya tafi sosai ke. Mm. Daga nan kuma saboda shi yadda yake ji ko yana jin surutai ko yana tunanin shi wani babba ne to sai kuma ba zai ji daɗin wannan ba sai ya dan fara shaye-shaye. Mm, an tafi kenan. ga daga ya fara shan taba ya fara shan wiwi shi kenan sai a ce ai wa'annan su suka kawo mai wannan matsalar. Mm, to haka yake to saboda ka san lokaci lokaci likita ba zai bar mu ba amma dai to mako mai zuwa gaskiya dole mu dasa domin akwai sauran tambayoyi musamman daga mutane muna ta ganin su <laughs> tilli tilli saboda haka za ka yi hakuri da mu wani mako ma ka sake dawo mana gaskiya ci gaba to Allah ya bada lada na mun gode sosai likita sai Allah ya kai mu mun gode kwarai to masu sauraro to haka yake <laughs>

To kusan ce nan da yakan zamu dakata din mm. sun da likita ya samu cewa zai amsa mana ci gaba da tambayoyin da ake masa mako mai zuwa. Ma sauraro sai ku yi hakuri. Lokaci ya kure kam. To ana iya lalubar mu ta shafin mu na voahouse.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To haka yake duka duka nan shirin na yau da gobe ya kammala sai kuma gobe in Allah ya so zamu sake juya da ni da Maryam da Safi na tudin a madadin su yanzu da shi kan shi Daniel Brown wanda shine ya hada mana sauti sai injiniyan mu na yau Rob Macklin sai Jeremy da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba